يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar tara daren goma ga watan ramadan shekara ta 1436 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 26 ga watan shida shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayoyin alkur'ani domin fahimtar ma'anoninsu saboda a samu damar yin aiki da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya bukaci aiki da shi muna nan a cikin suratul araf inda a karatunmu da ya gabata mun wato ainihin tsaya akan aya ta ɗari da ashirin da uku yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi kan ta ɗari da ashirin da hudu karatunmu kuma insha Allah ta'ala zai tafi har zuwa kan aya ta ɗari da ashirin da bakwai sai dai kafin mai bayani a kan ayoyin mukan saurari karatun bakinsu daga bakin malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنكم منا إلا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليؤمنوا الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكي لأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين wannan aya kafin fara bayani a kanta ciko ce ta magana fir'auna a aya da ta gabace ta allah yana gaya wani cewar fir'auna ya ce da matsafan da suka yi imani da annabi musa yanzu sai ku yi imani da shi shin kwayi imani da shi ba tare da ni fir'auna ne muku izini da ku imani da shi ba sai ya goya da cewa wannan abin da kuka yi na a ce annabi musa ya yi nasara a kanku ya yi rinjaye da batun imani da shi da kuka yi shiryayya ce kuka yi a cikin gari makirci ne kuka kulla shi a tsakaninku a cikin garin masar kuma kun yi haka ne domin ku fitar da mutanen masar daga garin masar ku wato ainihin sanya waɗanda kuke so ku sa a ciki ku fidda wanda kuke so ku fitar daga ciki don ku mulki jama'a ku zama ku ne masu faɗa a ji to sai ke cewa fa saufa alamu da sannu za ku san abin da zai faru da ku to wannan magana da ya faɗa cewar da sannu waɗanda suka yi imani da annabi Musa za su ga abin da zai faru da su daga fir'auna to shine wannan aya da zamu karatunta a yau Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana abinda fir'auna ya ci gaba da faɗa yace la uqatti ayna la uqatti anna tabbas haƙiƙa na rantse zan yanyanke muku hannaye wa arju lakum kuma zan yanyanke muku ƙafafuwa min khilafin ta salon a saɓe ta wato fuskoki guda biyu mabambanta juna in na yanke hannun hagu sai kuma yanke kafar dama in kuma kafar dama na yanke sai in kuma wato hannun hagu na yanke sai yanke kafar dama in dama na yanke sai yanke hannun hagu ma'ana dai ba za a bakka da hannu biyu duka ba kamar da ba za a bakka da kafafuwa duka ba in an cire hannun dama to kafar da za a cire ta hagu ce in hannun hagu aka cire to kafa ta za a cire ta hagu ce ta dama ce kai da haka wannan shine salon da ya daukar wa kansa ce haka zai musu sannan ya ce thumma la jima'i ajma'in sannan kuma dukkaninku baki ɗaya zan rataye ku zan sa wato ainihin a daddaure mun ku a jikinku tutturan wato ainihin dabino in aka ɗaure ku a haka ba abinci ba ruwa ba shiga inuwa har mutuwa ta cin muku wannan shine abin da fir'auna ya faɗa don ya zama wato ainihin azaba da horo ga waɗanda suka yi imani da annabi musa kuma hakan ya zama tsoratarwa da jan kunne ga sauran jama'a kada su ma su yi imani da annabi musa wannan shine salon da fir'auna ya dauka wannan kuma wato shine ma'anar wannan aya ta salo a takaice ta salo mai fadi malamai suna cewa da yace la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum fayyace bayanin abin da ya faɗa ne a dunkule domin can ya ce fasaufa ta'lamu fa fasaufa ta'lamun la uqatti anna arjulakum min khilab thumma la usallibannakum ajma'in malamai suke cewa wannan shine abin da ke akwai sannan bayan haka suke goyawa da cewa wannan aya mai girma tana nuni akan cewa masoya Allah da suka yadda za su ba Allah za su ɗayan tashi da bauta za su yi biyayya ga annabawansa da manzanninsa abin da ya ce a yi shi za su yi abin da ya ce a bari za su bashi to ababen jarraba ne a rayuwarsu dindindin har abada Allah subhanahu wata'ala zai rika wato bujiro musu da jarraba iri daban-daban gwaji na gaskiyar imanin da suke kai da biyayyar da suke masa cewa da gaske suke yi ba gudu ba ja da baya ko kuwa birin-birin ne da rufa-rufa ba da gaske suke ba saboda haka sai Allah subhanahu wata'ala yake bayanin cewa lallai fir'auna ya ɗauki matakin azabtar da waɗannan mutane shi a gurinsa yana ga shi ne mafita jan kunne da hana wanda za su yi imani shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala da hikimar da ta sa ya bashi da wannan shiri nasa shi kuma so yake tantance wanda suka ce sun imani da shi da gaske ne ko ko ganin wani bawa zai azabtar da su zai sa su fasa abin da suka yi na imani saboda haka abin da bahaushe yake cewa kana taka allah na tasa shi ina yin wani shiri ina ga shi ne mafita shi kuma ubangiji su subhanahu wata'ala a hakan da abin da wato ainihin yake nufi da bayansa na kwarai saboda haka bayan da suka yi imani da allah subhanahu wata'ala ababen jarraba ne saboda haka allah subhanahu wata'ala yakan jarrabe bayansa a kan binsa da suka yi Wannan sai zama cewa dole ne akan musulmi idan Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe shi akan addininsa ya jarrabe shi akan biyayyarsa ga Allah to yayi hakuri ya jajirce ya tabbata akan abin da yake kai na imani na kwarai shine abin da wato ani wannan aya take nunarwa sannan kuma bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin waɗannan bayan Allah da suka yi imani da shi da irin salon da aka ɗauka na yi musu barazana da ɗaukan matakin halaka su don mu ɗauki izina daga haka cewar ba an ba mu labari mu ji shi kenan eh muna da labarin abin da ya wakana tsakanin annabi musa da fir'auna da annabi harun da kuma waɗanda suka yi wa fir'auna tsafi da yadda ta kasance shi kenan mun san labarin min kiyaye min iya ba da labari ba a an faɗa mana haka ne don mu ma cewar da Allah zai biyo da jarraba ta kanmu ga wani daga cikin bayansa akan abin da muke kai na imani to ma za mu tabbata daram kamar yadda waɗannan bayan Allah suka tabbata wannan ina daga cikin abin da malamai suke ambatawa don gane da abin da ya shafi wato ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi cewar bawa idan aka jarrabe shi duk irin yadda jarrabar ta kai ta kawo to ba za ta sa shi ya barar da imani ba saboda ya san darajar imani da girmansa ta fi duk abin da za a yi masa na azaba a nan kuma ko me za a yi masa na cutarwa iya bakinsa a nan duniya amma idan ya je lahira zai samu sakayya da mafita ita ku azabar Allah ba ta da ranar karewa saboda haka ya samu wannan jarrabar ije ba daɗin nan shi ya fi masa sauƙi don ya dace da alkhairi da kuma garaɓasa da ke gidan aljanna Allah ya samu dace da Allah subhanahu wata'ala ya ce thumma la usallibannakum ajma'in sannan kuma zan wato ainihin ran rataye ku baki daya sai malamai suke cewa a ita wannan sura suratul a'raf da kuma cikin suratul shu'ara Allah subhanahu wata'ala bai yi bayanin akan abinda wato fir'auna zai rataye waɗannan mutane ko ya daddaure su ba amma a cikin suratul taha Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa wala usallibannakum fi juz'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu zaben wa abqa fir'auna yace tabbas lalle ya rantse da irin abin da yadda ya rantse da shi tunda shi ba wanda ya bada gaskiya da Allah bane bare ya rantse da Allah in ya ga dama zai iya cewa ya rantse da girman sa saboda yana jin cewa shi ma abin bautan ne to da ka ya rantse cewar sai ya wato daddaure su a jikin wato ainihin kututturan dabinai shine kututture mafi wato rashin daɗin sha'ani in ya zama kututture, saboda yana da kusassari da wato ainihin gaɓoɓi wanda za su iya wato ko ba a yi ma koyo aka tattara ka aka ɗaure a jiki ya ishe ka tashi hankali ba kamar sauran kututturan abubuwan za ka da su ne su kalau ba kaga da shi ake irin su azara kai ka san azara da take da wato ainihin kamar wato kayoyi kayoyi saboda jerin yadda take a ciki kamar wato sili sili da take dankara a guri guda saboda haka a zuwa daure ka irin wannan koya ka motsa wata fatar ta kama wannan wato ainin sili silin yadda yake to allura ce mai zaman kanta to a irin wannan kututture zan daure ku da sannu za ku sani waye mafi tsananin azaba tsakanina da ubangijin annabi musan da kuka yarda da shi za ku san waye azabarsa tafi dawwama da ɗorewa tsakanin ni da ubangijin annabi musa da kuka ba da gaskiya da shi da aka yi kafirai yanzu marasa kunya muke da su saboda haka gashi yadda yake faɗar maganganu kai ka ce na faɗa da wani wato yaron gidansa ko wani sa'ansa ko wani wanda wato ani suka taso tare sai abinda wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana koyar da mu tsananin wato kafircin fir'auna da kuma tsananin yadda yake shugabantar waɗanda suke ƙarƙashinsa da yadda ya ɗauki salo na kaushi da ba sassauci ga wanda ya saba masa ko da ku wanda ya saba masa ya saba masa akan gaskiya ne domin waɗanda suka ƙibinsa suka yi imani da Allah Ubangijin annabi Musa da Harun ai akan daidai suke fir'auna ne akan ba daidai ba saboda sun saba abin da yake so shine yasa aka dauki wannan salon kaushi da tsanani a gare su sannan wannan yana nuna mana yadda kafirai suke tafiyar da mulkin su ba sassauci ba wato rangwame ga waɗanda suke shugabanta magana ce ta ko kai ko a taka ka abu ta kanka to ba shine tsarin da ya kamata musulmi ya tafiyar da shugabancin ƴan uwansa musulmi ba su musulmi abin da aka sani yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa kamar yadda yake siffata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ruha ba'u bainahu masu tausayin juna ne masu jin kai ne a tsakaninsu sanan shi kansa manzon sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim abinda zai wahaltar da ku ine masa wai baya son yin abin da zai zama akwai galabaita ku da wahal da ku da uzura muku da kuntata muku harisun alaikum mai kwaɗayin alkhairi na gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim mai jin kai ne tausayi ga bayan Allah mu'minai to haka ake so shugaba da ke jagoranta al'ummar musulmi ya zame wa shugaba waɗanda yake shugabanta waɗanda yake jagoranta jin kai da wato ainihin rahama ba ya zama musu azaba da tsanani da kaushi ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce qalu in إنا إلى ربنا منقلبون الله سبحانه وتعالى da faɗa mana abin da su kuma waɗannan bayan Allah suka faɗa bayan maganar da fir'auna ya gaya musu ƙalu Allah ya ce suka ce inna ila rabbina la munqalibun haƙiƙa inna ila rabbina munqalibun munqalibun eh mu kam haƙiƙa tabbas masu komawa ne zuwa ga ubangiji ba mu da ja mun san haka mun yi imani da wannan wannan tace ma'anar wannan aya a takaice malamai suke cewa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa waɗannan bayin Allah da suka ba da gaskiya da shi suna tabbatar wa da fir'auna cewa ba makawa su masu mutuwa ne kuma dalilin da zai zama shine sanadiyar mutuwarsu bai dame su ba in fir'auna ya zama shine sanadi saboda haka inna ila rabbina munqalibun tabbas mu masu mutuwa mu koma ne zuwa ga ubangijinmu ko ka kashe mu ko baka kashe mu ba bai dame mu ba in kai ne sanadin kashe mu mu koma zuwa ga ubangijin suka gaya fir'aunu wannan wasu ko malaman suke cewa kuma da yiwuwar suna nufin cewar mu masu koma ne zuwa ga ubangijin mu mai jin kai da tausayin bayi ba irin ka da kake tutiyar allantaka da ubangijintaka mai tsanani da kuntatawa bayi ba to in ka kashe mu ta salon da ka faɗa to za mu koma ne zuwa ga mai tausayinmu da jin kanmu mun bar gidan wahala ne za mu tafi gidan daɗi mun bar gurin mai matsantawa ne za mu tafi gurin mai jin ƙai za mu sami abin da za mu samu na ni'imar ubangiji subhanahu wata'ala abin da zai mantar da mu gaba ɗayan wata cutarwa da aka yi mana a nan duniya sannan kuma Ubangijin mu zai maka sakayya kan abin da kai mana a ranar sakamako za ka zo ka tarar da ubangiji to da haka mu masu tafiya gurin ubangiji ne za mu gaba ka zo ka same mu kuma in ka zo za ka ga sakayyar abin da kai mana malamai suke cewa da yiwuwar suna tabbatar da za su mutu su koma zuwa ga ubangiji ko fir'auna ya zama shine sanadi ko ba ya zama shine sanadi da yiwuwar kuma suna nufin cewa eh in ka kashe mu za mu tafi gurin ubangiji ina nan yana jiran ka za ka zo ka same mu kamar da muka je muka tarar da shi zai hukunci akan abin da kai mana zai rama an fahimta kamar salon da shi an masa abin yake cewa Allah ya isa to shine suka yi eh Allah ya isar mana za mu koma zuwa gare shi wanda ya da kowa da komai kuma zai saka mana za ka zo ka tar da shi a ranar sakamako sai abin da wannan aya take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa a duk sanda bawa ya fuskanci wata jarraba daga Allah subhanahu wata'ala to abin da ya kamace shi ya koma zuwa ga Allah ya fake da shi da ya nufo da abin da ya nufo su suka ce inna ila rabbina munqalibun ko masu koma ne zuwa ga ubangiji kamar yadda mu ma annabin mu koyar da mu cewa bayan Allah na kwarai da Allah yake cewa ya masa albishir da abin da zai faranta musu rai ya gaya mana su ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka ashe ba mu kadai aka gaya wannan kalma ba ba mu kadai aka tarbiyanta aka koyar da irin wannan koyarwa ba annabawan da suka gabata ma sun dora al'ummar su akan wannan yanayi idan abetin karo ka na musiba to ka koma zuwa ga Allah ka nuna cewar al'amari nasa ne shine zai baka mafita kuma in tafiya ce ta kama a shirye kake da ka tafi zuwa gare shi fatan ka ya karbe ka karba ta wanda iya da shi sannan kuma bayan haka malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa idan imani ya kane kane ya samu matabbata da gindin zama a cikin zuciyar bawa wannan bawan za tar da shi ba shi da raki akan duk wani abu da zai same shi saboda Allah gaya musu ake za a yanke hannayensu a yanke ƙafafuwansu za a ɗaure su har mutuwa ta cin musu amma nan bai razana su wannan bai sa sun yi raki bai sa sun firgita ba to imani in ya tabbata a zuciya haka yake za ka ƙari duk abin da za ka yi ba za ka iya girgiza mai shi ba irin waɗannan abubuwa su ne ya kamata kowane bawa musulmi ya kasance a kai idan ya imani da Allah ya zama imaninsa imani ne na gaske, ƙarfa da ya fi gaban duk wani mai jin kansa a kan kafirci ya iya girgiza shi kan wannan imani nasu Allah ya samu dace bayan haka sai Allah bani wata Allah ya ce wa matan kimu minna illa an amanna bi ayati ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wama tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin ma'anar wannan aya a takaice waɗannan bayan Allah suke cewa da fir'auna wa matan ƙimu minna babu abin da kake ƙi daga gare mu kai fir'auna da har ya sa kake wato ƙullatar mu kai fir'auna illa an amanna bi ayati rabbi sai dan kawai mun ba da gaskiya da hujja hujjoji da suka zo daga ubangijin abubuwan da annan musa ya gabatar na mu'jiza na wato ainihin sakin sandarsa ta zama macijiya ta haɗiɗiye tsafin da matsafa suka yi da fidda hannu da annan musa yake yi da kafar suturarsa haske ya bayyana daga jikin hannunsa yardanmu da wannan da gaskiyar da annabi Musa izo da ita muka karba muka yi imani da ita wannan ne yasa kake kyamar mu yasa kake kullatar mu kakka rada kakka rage babu wani abu wannan tunda da ai duk tare muke da kai har ba matsayi matsayi aka yi mana alƙawari ko tafiyan nan duk tare muka faru to ba wani abu yasa yanzu ka rikide kake kin mu ba kake kyamatan mu ba kake wato anin kullatan mu sai dan kawai mun ba da gaskiya da ayoyin ubangijin mu to shine bayan haka sai suka goya da cewa rabbana afrik alaina sabra ya ubangijin mu ubangijinmu mu wanda isa da kowa da komai ka kwaranyo mana haƙuri mayawanci afriq alaina sabra sai kawo haƙurin ta salon wato na kira afriq alaina sabran haƙuri wanda yake mai girma mayawanci wanda zai zama dalilin juriyarmu akan dukkan abin da zai same mu a gama da zatin Allah subhanahu wataala sannan bayan haka suka ce wa tawaffana muslimin kuma Allah muna roƙonka da ka kashe mu muna musulmi ma'ana ka zama ka datar da mu mun cika akan bin addinin ka da yin imani da ka ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi malamai na ambata cewa wannan aya mai girma akwai ayoyi cikin alkur'ani masu yawa da suke wato kwatankwaci irinta da suke ɗauke da irin abin da take ɗauke da su abubuwan da wannan aya ta kunsa akwai wasu ayoyi da su ma suka kunshi irin haka da suke da fito da ma'anarta a fili da kuma ƙara bayanin abin da ta kunsa daga ciki cikin suratul buruj aya ta bakwai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma naqamu min إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أصحاب الأخدود waɗanda a lokacinsu saboda bayan Allah da suka yadda da Allah suka ba da gaskiya da shi sun ba da gaskiya da Allah ba haka suke so ba su ashabul ukhdud sai suka yi wato ainihin haka aka rika hura wuta a cikin wannan haka da aka sai a kamo mutum in ka fasa imanin da kai da Allah a sake ka in kuma kana nan akan imaninka da Allah a cilla ka cikin wannan wuta kana kallo ta cinye ka waɗanda ba su ke kan abin da kake kai na imani suna kallo wuta ta cinye shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma naqamu ba su kyamace su suka kullace su suka musu irin wannan azaba ba illa an yu'minu billahi al-aziz sai dan kawai sun ba da gaskiya da Allah mabuwayi shayabu abin yabo wannan ne kadai kisa kan su to ga mutanen wato Allah Musa su ma suna cewa wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbi kuma ba wani abu sa ka kimu ba idan mun ba da gaskiya da ayoyin ubangiji ba da gaskiya da ayoyin ubangiji ba da gaskiya da ubangiji haka nan ma yake gaya mana wa ma kamo min illa an yu'minu billahi al-aziz al sannan bayan haka kuma Allah subhanahu wata'ala cikin suratul hajj yana ambata cewa udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu an yi umarni ga waɗanda ake yaƙas a ta dalilin an zalunce su ana yaƙas su ba su cancanci wato ana kisan su ba su cancanci kisan ba wa anna allaha ala nasrihim laqadir kuma hakika Allah mai cikakken iko ne akan taimakon su da zalunta su shi bai da da zalunci kuma yana shirye da ya taimaki wanda aka zalunta sai Allah ya ci gaba da cewa allazina ukhriju min diyari su ne waɗanda aka fitar da su daga gidajen waɗanda aka zalunta din ya gairi haƙƙin ba tare da sun cancanci a fitar da su daga gidajen me yasa aka yi musu haka illa an yakunu rabbun Allah sai dan kawai sun ce Allah ne ubangiji shine mai renan mu shine abin bauta wannan kakkar da kakka rage shine laifin da yasa aka fitar da su da gidaje da su da gidaje aka fitar da su aka kuma kashe wasu daga ciki nan ma ga wasu ana gaya musu za a yayyanke hannayensu za kuma a rataye su a kashe can kuma ga wasu su kuma wuta ake hurawa ake ɗaurin su ake cillawa ce an fahimta ku duka salo-salo na azaba ba irin abin da ba a yi wa muminai ba amma wannan ne da suke kai sun tabbata wannan bai sa su yi goge zan da kan imaninsu so da haka waɗannan ayoyi suna da mana bayani akan ayoyi da muke tsaka da bayani akan ta turdi inda bawa yake mumini ya yi kokari ya rike sa ko mai rinsi ko mai wuya ko mai wahala wannan salo haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake gaya nasa ne za a bar naka za ka ba magana ya kaunace an gane zarhum bar su wa zarni barni an gane to yana iya zuwa a matsayin umarni ina kuma iya zuwa a matsayin abin da ake tsakar watar wa alhali yana ci gaba da barin wa ya zara alihataka ina ci gaba da barin allolinka bai dauke su komai kama bai dauke ka komai ba to sai na malamai suka ce a irin wannan salon kadai shi wannan aiki na zar da kuma ya zaraka yake zuwa baya zuwa a matsayin aikin da aka yauci sauran ayyuka za ka jance ƙala ya ƙolu ƙul ko ya ce yana cewa ka ce sami'a isma ya ji yana ji ka ji an gane to amma shi sai dai ka faɗi umarninsa ko ka faɗi aikin da ake tsaka da yasa babu maganar an yawo an fahimta malamai suka ce to haka aka jiyo shi daga bakin larabawa kuma alkur'ani ya yi amfani da shi kamar da muka gani ya yi amfani da shi na umarni ya yi amfani da shi na aikin da ake tsaka da sannan bayan haka kuma malamai suke cewa da allah ya ci gaba da gagarumin ciki a matsayin babban Allah ne shi yasa ma yake cewa ana kumul a'ala ni ne mafi ɗaukaka ubangijin kenan akwai wasu 'yan ƙanana ƙanana na ƙasa ƙasa da shi ya samar da gumakan da ake bautawa ce to ku biyo ta kan waɗannan kamar yadda lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ƙuraishawa suke cewa ai bautar da suke gumaka mana abuduhum illa liyuqarribuna ila allahi zulfa ai ba wani abu ya sami ke bauta waɗannan gumaka ɗari uku da wani abu da suke cikin kaba ba sai don kawai su ƙara mana kusanci da shi babban Allah An shi ma mun yadda da shi to ai ba ku da shi ba tunda kuka haɗa masa da wasu allolin Yadda shirme ce ta banza ce ba irin ta Allah yake nema ba to shi ma nan fir'auna da akwai abubuwan bautar da isamar a matsayin su ne ƙananan allolin shi kuma shi ne babban in ka isa kawo shi ta ƙanana sai kuma ka zo gare shi in aka zo gare shi an zo ƙarshe to malamai suke cewa akwai wannan bayanin cikin maganganun malamai akwai kuma bayani da ke komawa zuwa ga ƙira'a da aka samu daga sayyidina ali da kuma abdullahi bin abbas cikin sahabbai da ma wasunsu cikin na ƙasa da su cewar ana karantawa wa ya zaraka wa ya zara ilahataka maimakon wa ya zara alihataka ma'ana kuma alhali yana ci gaba da barin ka kai fir'auna bai ɗauke ka abin bauta ba kuma yana ci gaba da barin ita bautar taka kai ba kowa bane a gurinsa ba a ɗaukan ka abin bauta kuma bautar ka baya yin ta sai zama wannan ilahataka abin da ake nufi bautar ka da yi maka biyayya in an karanta shi kuma ilahaka ai alihataka ina nufin allolin da ka samar bayan kai da ake bautawa an fahimta ko to malamai suna faɗar waɗannan maganganu guda biyu a ƙarƙashin wannan aya a wannan gaba sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu haɗarin miyagun mataimaka a harkar mulki fadawan banza gurɓatattu miyagun fadawa ko ka ce miyagun ministoci wanda za a zo zauna a tattaunai da za a tafi da al'amura su ƙullo ƙullon letsiya su ɗora shugaba a kai domin ga fir'auna 'yan masarautarsa ministocinsa fadawansa su ne suke cewa yanzu a ce ka bar annabi musa da wanda suka yi imani da shi suna ta walwala a garin madina suna bata mutane addini ana barin abin da ka dora mutane a kai yanzu ana koma kan abin da annabi musa zo da shi kaga sun zama masu ingiza mai kantu ruwa dama shi watsatsai ne suke kara watsar da shi to wannan shine illar mataimaki ko wato bafadi mummuna wanda yake gurbatacce shine amfanin a ce kana da mataimaki na kwarai da zai za ka zuwa ga aikin alkhairi da zai wato kwadaitar da kai da yin abin kirki amma in aka yi rashin sa'a aka samu wato mataimaki watsatse to fasai da abuwa su ƙara watsewa Allah ya kiyaye mu kuma babban abin wato muni da takaici idan irin waɗanda za ka tara in za su gaya maka abu za su gaya maka a matsayin ma kai suke wa nasiha ceto ka suke tunda an ci a nan musan nan barna yake ya baka ya bar abin da kake kai ya ɗauko mutane ina ɗora su akan abin da yake kai kenan ma nan gaba shine zai zama kuka da nama kai kuma ka zama ɗan kallo to haka za su bujuro maka da abu to da yawa haka za ka ta ganin irin waɗannan a cikin wato masu mulki in aka samu mataimaka wanda suke ba na ƙwarai ba haka za ka ta Allah ya ikonsa ba iya yanka shi ba shi ya girma bayan yanzu kuma ya zama annabi ya zo a manzo yanzu kuma na cewa za a sake komawa irin abin da aka tabe musu a baya za a bi ƴaƴayensu a yayin ai an fahimta ko saboda haka wannan ke nuna cewa shi an yi wannan yayyankawa a baya yanzu kuma ake so a kuma maimaita ta akan jikoki bayan da an yi akan iyaye to da lokacin nan Musa ina jariri yanzu kuma ya kai an aiko shi kuma ana aiko manzo inda ya samu kimanin shekara arba'in to ka gama na a lokacin an hayayyafi wasu an mata yanzu kuma za a ci yadda wato masu sarauta da mulki suke da jin kansu da nuna takama da isa da jin cewar su wasu ne shi yasa yake bayanin cewar za su karkashe 'ya'yan banu isra'il maza su bar matan a raye su wulaƙanta su da sanya su aikace-aikace sai kuma yake cewa inna fawqahum qahir ai ma sama muke da su duk wanda muka taka ya taku duk abin da muka musu ba yadda suka iya ko saboda wanda yake nuna mana yadda masu mulki mulkin yake zaga su to idan ba imani ne ya ratsa mutum ba to mulki sai kai shi ya baro da yawa wasu sun yi rasa imanin su sun rasa wato ainihin duniya su lahira su a ta dalilin mulki da haka suna faɗan maganganun ba su kamata ba suna aikata abin da bai dace ba kuma da wannan Allah zai kama su to ne abin da ya sauka na karatunmu na yau abin da muka daidai Allah ba mu sa. wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah iya fi mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la